Luka Sura biyar Wata rana Yesu yana saye a gefen tekun janisarat mutane suka yi ta matsawa kusa da shi domin su ji kalmar Allah. Yesu ya ga jirage biyu a ajiye a bakin tekun, masu kamun kifin kuwa sun fita suna wanke ragarsu ta kamun kifin. Sai Yesu ya shiga ɗaya daga cikin jiragen wanda yake na Bitrus, ya kuma roke shi ya tura jirgin zuwa cikin ruwa kaɗan, sai ya zauna a cikin yana koya wa mutane. Da ya gama magana sai ya ce wa Bitrus, Ka kara tura jirgin ku ruwa inda akwai zurfi, ku saki ragar kamun kifinku, ku jawo kifi. Bitrus ya ce masa, Ya mai girma, ai tun da dare muna a nan muna fama ba mu kama komai ba amma in ka ce haka to zan yi da suka sa ragar kamun kifin sai suka kama kifi da yawa har ragar kamun kifin ta fara sissinkewa ganin haka sai suka kira abokansu na ɗaya jirgin su zo su taimake su suka zo suka ciccika jiragen biyu da kifi, har jiragen suka kusa nutsewa saboda nauyi, da Bitrus ya ga abin da ya faru, sai ya durkusa a gaban Yesu ya ce, Rabu da ni, ya Ubangiji, gama ni mai zunubi ne. Gama shi da waɗanda suke tare da shi duka, mamaki ya kama su sosai. saboda yawan kifin nan da suka kama, haka ma Yakub da Yohana, ’ya'yan Zabadi, abokan aikin Bitrus, sai Yesu ya ce wa Bitrus, Kada ka ji tsoro, daga yanzu mutane ne za ka dinga kamowa ba kifi ba. Sai suka jawo jiragensu zuwa gefen tekun, suka bar kome da kome, suka biye su. Wata rana Yesu yana a wani gari, sai ga wani mutumin da cutar fatar jiki ta ci karfinsa ya zo, da ganin Yesu sai ya durkusa ya roke shi yana cewa, Ya mai girma, idan ka yarda, kana iya ka tsabtace ni in zama mara kazamta. Yesu ya mika hannunsa ya taɓa shi, yana cewa, na yadda na tsabtace ka, ka zama mara kazanta. Nan da nan sai cutar fatar jikinsa ta bar shi, sai Yesu ya umurce shi ya ce, Kada ka gaya wa kowa, amma ka je ka nuna kanka a wurin firist, ka kuma yi adaya kamar yadda Musa ya ce a yi don tsabtacewa. Ka yi haka don ka tabbatar wa jama'a cewa an tsabtace ka. Amma duk da haka, sai gaba-gaba labarin Yesu yake ta yi, mutane da yawa suka dinga zuwa domin su ji shi, suna neman warkewa daga dukan cututtukansu, amma Yesu yakan tafi wani wuri da babu kowa domin yin addu'a. Wata rana Yesu yana koyarwa sai waɗansu Farisiyawa da malaman koyarwar Musa. waɗanda suka zo daga kowane kauye da yake a yankin Galili da na Yahudiya da kuma daga birnin Urshalima suna zaune a wurin ikon Ubangiji kuwa yana tare da shi domin ya warkar da masu ciwo. Ana nan sai ga waɗansu mutane sun kawo wani shanyayye kwance a kan taburma suna kokari su kai shi cikin gidan domin su kwantar da shi a gaban Yesu, amma ba su sami hanya ba saboda yawan mutane da suka ga babu dama, sai suka hau kan rufin ɗakin, suka ɓalle rufin, suka saukar da shi duk da taburman da yake kwance a kai, suka ajiye shi a tsakiyar mutane a gaban Yesu. Da Yesu ya ga ban gaskiyarsu, sai ya ce wa mutumin da yake kwance, An gafata maka zunubanka, abokina. Malaman koyarwar Musa tare da Farisiyawa suka fara cewa junansu, Wane ne wannan da yake yin maganar sabo wa Allah haka? Allah ne kadai yake da iko ya gafarta zunubai. Da Yesu ya gane abin da suke tunani, sai ya ce musu, Don me kuke wannan tunani? wanne ya fi sauki a ce, An gafarta maka zunubanka, ko kuwa a ce, Tashi, ka yi tafiya? Amma ina so ku sani cewa, ɗan mutum yana da iko ya gafarta zunubai a duniya. Sai ya ce wa yin. Na ce maka, Tashi, ka ɗauki tabirmarka, ka tafi gida. Nan da nan mutumin nan ya tashi a idon kowa. ya ɗauki tabirmar da da yake kwance a kai ya tafi gida yana yabon Allah. Dukansu suka kama baki suna mamaki, cike da tsoro suka yabi Allah suna cewa, Yau mun ga abin mamaki. Bayan haka, Yesu ya fita ya ga wani mai karɓar haraji mai suna Lawi yana zaune a wurin karɓar haraji sai Yesu ya ce masa, Bini, sai Lawi ya bar komi da komi ya tashi ya bi shi. Sai Lawi ya shirya babban biki a gidansa, ya kuma gayyaci Yesu, masu karɓar haraji da yawa tare da waɗansu mutane suna nan suna cin abinci tare da su. Amma Farisiyawa da malaman koyarwar Musa suka fara gunaguni suna cewa almajiran Yesu. Don me kuke ci, kuke kuma sha tare da masu karɓar haraji da masu zunubi? Yesu ya amsa musu ya ce, Masu lafiyar jiki ba sa bukatar likita, sai dai marasa lafiya, ban zo domin in kira masu adalci ba, sai dai don masu zunubi su tuba, su kuma canja rayuwarsu. waɗansu suka ce wa Yesu, Almajiran Yohana sukan yi azumi akai-akai, sukan kuma yi addu'a, haka ma na farisiyawa, amma naka sai ci da sha suke yi kullum. Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Kuna sammani, za ku iya hana abokan ango abinci, in suna tare da ango? Lokaci yana zuwa da za a ɗauki ango a bar su, to, a lokacin ne za su yi azumi. sai Yesu ya ba su wani misali ya ce, Ba wanda zai yage kyalle daga sabon riga ya yi wa tsohuwar riga fashi da shi, idan ya yi haka sai ya zama ya naɗe sabon rigarsa, kuma fashin ba zai yi wa tsohuwar riga kyau ba, kuma ba wanda zai zuba sabon ruwan inabi a cikin tsofaffin sarkuna idan ya yi haka sai sabon ruwan inabi ya farfashe sarkuna, ruwan inabi ya zube. salkuna kuma su lallace. Sabon ruwan innabi dai sai a zuba shi a cikin sababbin salkuna, ba wanda zai so shan sabon ruwan innabi bayan ya sha sohon, ai, yakan ce, sohon ya fi daɗi.